yau bakwai ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma sha shida ga watan bakwai miladiyya dubu biyu da goma sha uku Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan wata na Ramadan mai albarka ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci karatun mu na jiya mun yi bayani akan aya ta 84 idan Allah za mu shiga aya ta 85 idan Allah ya fada bismillah أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يشيء من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له شكل منها وكان الله على كل شيء مقيتا الله مدعو بسيطة من يشفع شفاعة حسنة wanda ya ba da wani taimako ko kuma wani ceto ceto kyakkyawa ya kullahu nasibun minha to zai zama yana da rabu na lada daga cikin wannan ceton ko wannan taimakon da ya ko wannan gudun da ya bada ne man saki a kan duk wanda ya bada wa mummuna domin tabbatar da wani mummunan aiki to ya kullahu min minha to shi ma zai zama yana da wani yanki na zinibi daga cikin wannan gudun da ya bada وهو كان الله على كل شيء مقيتا الله سبحانه وتعالى يا قسم شيء من كياي والي أجمدك وأن الآية ما لم يسكت إذا كنت أخي المستاذ سيد كتب يفت آية الشيوة وبمناسبة تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين على الفتاة كما نبي يرد أخي النبي صلى الله عليه وسلم ya yi kai kaimi idan ba mu manta ba ayar mu ta jiya ta ce fa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harhidil Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi mummunai kaimi ya tayar da kuma jin mummunai akan su yi jihadi domin daukar Allah shi ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka a cikin hadisai ya umarci sa, ya faɗa musu falala ta jihadi kuma suka yi jihadi aka ci nasara a duniya wasu kuma suka yi shahada shi ne sai yana son ya kulla mana alaka a tsakanin ayar mutaddiya da kuma wannan ayar ta yanzu domin akwai at da at a tsakanin ayoyin alqur'ani akwai akwai ƙawanceceniya ko kulluwar alaƙa a tsakanin ayoyin alkur'ani to shi ne ta sanadiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon sallallahu alaihi wa sallam ya mummunai kaini akan jihadi الذي وعد الأمر به wanda umarni ya zo game da shi a ƙarshen darasin waɗancan ayoyin da aka karanta wa zakkara sannan ya tunatar da waɗanda suke yin baya-baya game da yin addini aiki wal mubti'ina da waɗanda suke jinkiri ba ta yo gaba gaba wajen yin addinin Allah aiki yuqarribu qa'idatan ammatan fi to gaya Allah yana tabbatar mana da wata ka'ida ta miya a game da taimako وهو تشمل وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون لفظ الشفاعة يا كنشاء التوجيه فلكد الأمة والنصح ديما الأمة نسيحة والتعاون لكما ديما كيكين يا أتكال الجنة لفظ الشفاعة على رجشي شيني جعل الشيء اثنين وأنت شفاعة أي جعل شيئا واحدا اثنين Abin da ake ce ma shafa'a shine ka ɗauki wani abu fara ɗaya kamar da shi biyu shi ya sa ake da ashufa a cikin fikihin musulunci ashufa ita ce ɗan uwanka na da haƙƙi kun haɗa wani abu kamar misali a ce gona kun yi tarayya a mallakan gona ko ta sanadiyar siya ko ta sanadiyar gado haƙƙin ɗan uwanka ka siya ya dawo ya zama haƙƙin ka ana ce masa ashiba wato mai da abu ɗaya ya zama biyu shi yasa kake da ashabu wal wasl ko ashabu abu biyu wal wasl abu ɗaya to da in aka ce shabba'ta a ai da anta muslimin in aka ce shafa'a ka mai da abu biyu to sai malamai suka ce me munasabar kiran shafa'a ceto da shafa'a shi ne mutum ya zama shi akan kansa ba zai iya ba kansa abu ba sai ka zo ka taimake shi ai ka ga bai fita daga halin da yake ciki ba sai da ka zo kuka zama ku biyu to shi yasa masa a a lahira wani bai kai matsayin ya shiga aljanna ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah sai ya fice ga aikin shi shi kadai bai zama ya shiga shi aljanna ba sai da ya samu ne sai da ya samu ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka a duniya mutum ya kasa yin wani abu ko a zalunce shi a kulle shi a kusuku ba akan haƙƙi ba ka je ka kwato shi ko ka ƴanto shi daga wannan kukuku to ka masa ceto mun gane shi ne sai malamai suka ce ceto ko lafazin ashafa'a na ɗaukan dukkan wata ma'ana ta taimake ke duk wanda ka taimake shi to shafa'ata lahu ka masa ceto an zalunce shi ne ka kwato masa haƙƙinsa ka masa ceto wani yanayi ya shiga da yake bukatar a taimake shi ka masa ceto sai da lafiya an kai shi asibiti sai an biya masa kuma shi zai da halin biya ka zo ka biya masa ka masa shafa'a da sauran dukkan wani alheri to shine az-zamakhshari mun san al-imam az-zamakhshari al-imam az-zamakhshari ba mu'tazili yana da aqida ta ijtihad yana da aqida ta mu'tazilanci daga cikin aqidar mu'tazilanci daga cikin aqidojin mu'tazilanci suna tawilin sufofin Allah a cikin al-Bukhari da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin daga cikin su suna ganin ba za a ga Allah ba ranar lafiya ne ba za su ga Allah ba ranar lahira to azzamakshari yana da wannan aqidar ta amma kuma ya kaddama mu da musulunci littattafai masu yawa adalcin malamai na musulunci na ahlus sunna suna nakali daga littattafan al-Imam har al imamu Ibn Taymiyyah yake faɗa yake cewa laula ma fi kitabihi bi iktizalatin la kana min ahsani ma kunnifa fi fanni tafsir فزادر أبندا عز مقصر يرغوتا كل كفنسا هو اللي تابل سنة الكشاف تتسيري نمو عمتدي لنجيبا تابل اللي تابل سنة الكشاف هنا في لك أسئل كفنسا أخذ مكامس ياشو أسئل من تسيري وهنا دلت كاتي سنسع الكشاف فيها قائد التنزيل الكاتي هنا يسو تسيري للعرب في تسيري للغة وأسئل من تسيري لا تيكي سوا الشفاءة الحسنة abin da ake ce mace ceto mai kyau hiya allati biha haqqu muslim ceton da aka kula da haƙƙin musulmi wa dufi'a biha anhu sharrun sannan aka tunkuɗe masa wani sharri aw turiba ilayhi khayrun ko kuma aka jawo masa wani alkhairi duk wannan ana ce masa ceto ash-shafa'atu al-hasana abinda aka kiyaye haƙƙin wani musulmi da shi ana ce masa ash-shafa'a abinda aka tunkuɗe ma musulmi sharri sunansa a shafaa abinda aka yi amfani da shi aka jawo ma musulmi wani alkhairi sunansa shafa'a wa bi hawa wajhullah sannan kuma aka yi dan Allah sunansa ash-shafa'atul hasana aya ta ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha duk wanda ya ceto ceto ne kyau zai zama yana da rabo a wurin Allah na lada wato aikin da ya ba zai faɗi kasa banza ba to shine azzamakshari yake cewa ceto fa shine mai kyau ceto mai kyau shine wanda aka kiyaye haƙƙin wani mutum aka tunkuɗe masa sharri aka jawo masa alkhairi sannan kuma dan Allah akai shi yake ce ma ash-shafa'atul hasan wa lam tukhad alayhi sannan kuma ba a karɓi rashawa ba ku ji sharuɗin ce ta kiyaye haƙƙin musulmi sun fi masa sharri jawo masa alkhairi dan Allah aka yi sannan ba an yi ba ne dan a ba da cin hanci idan ka ceci wani amma sai da ya baka cin hanci ka cece shi to wanne ya zama al shafa'a wanda malam Abdulrahman al-Akhdari ya ce daga cikin abubuwan da suka haramta mummunai ya nisance su akwai ne al'aqlu bi shafa'a wal aqlu bi ci bi shafa'a ci da ceto ci da ceto shi yasa za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala ceto ana yin sa ne dan Allah amma ba da laifin tattauna ka je ka ceto wani ba kai ka ce ya baka wani abu ba sai kawai ya zo ya kawo maka wani abu a matsayin godiya to shin ya halatta ka ansa za mu ga wannan da kuma safanin da malamai suke da shi akan wannan matsala matsala ce ta biki wa kana fi amrin jaiz sharadin ceto da ake cewa ash-shafa'atu hasana ya kasance cikin al'amari ne da ya halatta sharadi ne shi ne la fi hajjin min hududillah ba a cikin hajji daga cikin hududin Allah ba a yin ceto bi hajjin min hududillah wani ya cancanta a gundule masa hannu saboda ya tata ko ya zina ko ya luwafi ko ya wani abin da za a tsayar masa da haƙƙi ko ya ma wani kadafi sai ka zo ka ce ai dan Allah a kalli matsayin ka a yafe masa ko kuma a'a shi yana da matsayi a yafe masa wannan ba shi a cikin wala fi haqqin min al sannan ba haƙƙi bane daga cin haƙoƙan wani والسيئة ما كان بخلاف ذلك الزمخشري يجي ke to mummuna shi ne kishiyar wannan ku ji sufofin ceto kyakkyawa a kiyaye haƙƙin musulmi a tsara haƙƙin musulmi a jawo masa alkhairi a tunkuɗe masa sharri sannan a yi dan Allah sannan ba a karɓi rashawa ba sannan ce sannan bai kasance cikin haƙƙin Allah ba ko kuma sariyar da wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin wani to irin wannan ceton Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya yi shi ya kullahu nasibun minha ke zama yana da rago na lada a wurin Allah subhanahu wataala sakamakon wannan ceton da yayi sakamakon wannan kuwa da ya bada ta alkhairi sakamakon yanto wani da yayi daga cikin halin kakanika ne sakamakon mu da ya bada akan haƙƙin wani musulmi domin tabbatar haƙƙi Mana Abdullahi Gwandu ya faɗi a cikin littafin Sabiyahu Ta'wil fi Ma'ani Tanzi yace abinda ake ce mu ash-shafa'atul hasana yace muwafiqatul lish-shar'i cetan da ya dace da shari'a bi arra bi arra'a biha fi daf'i dharri wa jalbi an-nafs fi hawa'id shine musulmi ya zama ya tsayu ya kiyaye haƙƙin wani dan uwansa musulmi bai yarda an san yadda wani haƙƙin dan uwansa musulmi ba ta hanyar ya tunkuɗe masa wata cuta da aka nemi a masa ko kuma ta hanyar ya jawo masa alhairi a cikin bukatun da musulmi ɗan uwansa yake da shi kuma ya haka za a wani illa don neman yadda Allah ta'ala wa yadkhulu fihi al-islahu bayna ceto kyakkyawa yin sulhu a tsakanin musulmai ya shiga kai sulhu a tsakanin mutane guda biyu waɗanda suke rigima a tsakanin junansu nau'i ne na ceto da shari'a kudin su ke da shi sannan wa shaqquhum fi jihad aduwwihim sannan ka ƙara musu ƙarfi wajen yaƙar abokanan gabansu wa du'a fi zahri al sannan kuma kai musu addu'a ko da ba san kana duk wannan yana cikin ceto Abdullahi wanda a cikin littafin sa biya mutawil fi ma'anin kenan shekan da ake maganarsa a duniya shi ne dukkan alkhairin da za ka jawo ɗan uwanka musulmai sunansa a shafa'atun haɗi ceto ku a lahira ba shi ake magana a kan nan ba ana magana ceton lahira ba ne ceton lahira yana da sa babu ne na aƙida wannan kuma ceto na duniya babu ne na fikir ceton lahira wajibi ne mutum ya imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ceto shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahli idan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai girji annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum ya imani da shi duk wanda bai yarda da annabi zai ce to lahira ba to ba zai zama cikin ɗan ceton tunda ana magana kan ceton malamai suka ce ceton lahira na da shari'a ba haka na kawai ake yin na farko an tutlaba min ba na roƙon wani ka ce masa ya cece ka ko da za a ba shi cuta a'a Allah ake nema ceto a hannun Allah yake saboda haka in zaka ce kana son annabi ya cece ka to ba annabin za ka roƙa ba sai ka roƙi Allah ka ce ya Allah ka sa annabi ya cece mu na farko sannan sharaɗi na biyu suka ce la takunu shafa'atu illa bi izinin min Allah ba wanda ya ce ya ceto sai in Allah ya yarda aike ta man dan ladhi inda hu illa bi idni waye ya ce ya ceto a wurin Allah ba idan Allah ranar lahira sannan sharafi na uku suka ce al-mashfu'u lahu man radiyallahu ta'ala qawluhu wa fi'luhu wanda za a ta sai idan Allah ya yi da aikin shi yasa ba za a shi masu bid'a ba ba za a shi masu shirka masu bid'a da masu shirka ba za su samu ceton annabi Allah ba zai cece su ba, manzon da sama ba zai cece su ba Allah ba zai ba da izinin a cece su tun a filin tashin alkiyama za su yi karan baranda annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shar'i na hudu ash-shafi'u ash-shafi'u man radiyallahu ta'ala lahu bis-shafa'a shi wanda zai yake shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi damar yake ko su ce والشافع مكرم في الشفاعة wanda zai ce kan Allah ya kirmama shi ya bashi ceton wannan ceton lahira kenan alqur'ani zai ce kyawawan ayyuka su sallah su zakka su azumi duk za ce tsoron lahira sannan ƴaƴan da suka mutu suna ƙanana za su ceci iyayensu sannan waɗanda suka yi shahada a duniya a fagen fama na jihadin musulunci su ma za su ceto duk wannan na kosa sun tabbatar musu da ceto nan aya ba tana magana akan ceton lahira ne, tana magana akan ceto na duniya wato ba da gudunmuwa da taimako ga al'umma duk abin da zai zama ya jawo ma al'umma musulunci alkhairi in ka aikata shi to kai ce eh, duk kuma abin da zai jawo ma al'umma musulunci sharri ka aikata shi to kai ce to mu duk abin da ya zama alkhairi ne ka dawo shi da wani mutumi dan uwanka ko ka ce shi a duniya kuma kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada ash-shaykhu sa'di yace al-murad bi shafa'ati huna abinda ake nufi da ceto a nan wanda shafa'a shafa'atun hasanatan yakun lahu nasibun minha yace al-mu'awanatu ala amrin min al-umur shine taimakekeniya akan wani al'amari daga cikin al'amuran rayuwa amman shafa'a ghayrahu duk wanda ya ma dan uwansa ceto wa qama ma'ahu ala amrin min umuri alkhairi ya tsayi da dan uwansa ya shi akan al'amarin alkhairi wa minhu ash-shafa'atu lil mazlumina liman zalamahum daga cikin wannan ceton akwai ceton waɗanda aka zalunta ka ceto su daga waɗanda suka zalunce su sai sa daga cikin ka'idar musulunci usul akaka ghaliban aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta akwai sai kwakwalwarsa ta buga mun san wanda ya aka zalunta mun san yadda za mu taimake shi Ko ya za mu taimaki wanda ya zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tajahu an zulmihi ka hana shi zalunci shine ka taimake shi wanda ya zalunci taimakon da za ka yi shine ka hana shi zalunci azzalimi taimakon da za ka masa shine ka hana shi zalunci in kana da dama ka faɗa masa da baki cewa kai ne zalunci inda baki kake da damar kai inda hannu kake da damar ka hana shi zalunci ka hana shi zalunci da hannu idan kuma ba ka da wannan damar to ka hana shi zalunci ka ji bakin cikin zaluncin sa a zuciyarka kuma ka nuna masa ba ka tare da shi a zaluncin nan da yake wannan nau'i ne na ceto ne kana lahu fi min shafa'ati الشيخ sa'adi yace zai zama yana da rabo daga wannan cutar da ya yi a duniya bi hasabi sa'ihi wa amalihi wa gwadan kokarin da kuma aikin da ya yi, wa naf'ihi wa gwadan kuma amfanin da yayi ma al'umma wala yanqusu min ajri al-asil aw al-mubashir shay'un ba tare da ku al-mubashir ba ba tare da an ciri wani abu daga cikin wanda yake ta in ka taimaki wani to za a baka lada ta wannan aikin da kai ba tare da kuma an ɗauki ladar wanda ka taimaka ka karantar da wani ilimi sai aiki da ilimin kana da lada shi ma kuma yana da lada ba tare da kuma an ɗibo ladarsa an baka ba ka tana nan ka taimaki wani cikin azumin nan ko da da abinci abinci ne ɗaya kwano ɗaya da buɗe baki ka shi yana da bukata kana da ladar azumin da yi ba tare da an ba ladar ka ba yana da ladar shi ta azumi kai kuma kana da ladar ka ta azumi sannan kuma a baka irin ladar ciyarwar ladar azumin da yi an shi kuma ba tashi ba tana na kuku ji Allah to da hanyoyin alkhairi a cikin musulunci yan uwa yawa gare su wa man awana ghayrahu ala amrin min ash-sharr ash-shaykh sa'd yace duk wanda ya baki nan uwansa akan wani al'amari na sharri kana alaihi kiflun min al to zai zama yana da wani yanki na zibi bi hasabi ma qama bihi wa awana alaihi gwagwadon abin da ya tsayi da shi na wannan taimakon saban gwagwadon abin da ya aikata ففي هذا الشيخ السعدي يتي أشكو ونن أطي الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى أطي فأكي فأي تغواني جرمة على مدى تيمكيكينيا أكن يما ألا بيئيا والتقوى لكمة وغن ألا بكما تكجابا يبا أن شافت آمنا أتارا تاتبت المسلمين يوايقري ya kai dare amma ba yi da wata gudunmuwar da yake ba al'ummar wannan kana neman a tarare a tarare kafaffe a wurin Allah to shine wannan asuba ta yi ka tashi daga bacci dare ya sake yi amma ba ka da gudun gudunmuwa kwara tsaya da kake ba al'umma ta musulunci don ana neman shugaban a tarafu a same ka wajibi ne a matsayin mutum na musulmi ya zama yana da wata hidima a cikin rayuwarsa da yake ma al'umma ta musulunci don ci gabanta Allah madaukakin sarki ya raba ya raba ya raba kafa'a ya raba daman maki gida gida gwadan yadda arzikin Allah subhanahu wata'ala yake a cikin mutane wani Allah ya ba shi ilimi to ne kai da iliminka wata ci wata gajiya al'umma take ci da iliminka al'umma na cin gajiyar iliminka ko ko kai karatu ko ka koma gefe kai ba abin da ya dame ka kawai shagalin ka kake kana neman kuɗinka al'umma kuma ko oho a unguwan ba akwai jahilai a unguwan ba akwai wanda bai iya sallah ba akwai wanda ba su iya alwala ba akwai wanda ba su iya zamantakewar aure ba akwai ɗan kasuwan da ba su iya kasuwanci ba ba ka karantar da su ba Allah ya baka dukiya me kake yi wace gudunmuwa kake ba al'umma ta musulunci da wannan dukiyar taka sai Allah ya tambaye ki ran lahira in ba ka yi to kai a tsare ne karfi Allah ya baka kai baka da dukiya baka cikin malamai baka cikin masu wadata amma Allah ya baka ƙarfi to kalimin nemi inda ake ginin masallaci ko ginin makaranta ka je sai ma ka rika yi ba an biya ka ba an ce ki dai rayuwar ka ba da ita akan wannan ba a'a ka zama kana da gudunmuwa an ce gudunmuwa ai ba ka ko duka ka bada ba ke in an ce gudunmuwa ka ɗauko wani yanki a cikin rayuwar ka ka ba Allah ka ba al'umma abin da al'umma take bukatar shi a ofis take da shi kai ma'aikacin gwamnati ne wata dama al'umma suka samu a cikin ofisanka kana yi ma al'umma wani abu wajibi ne wannan to a cikin wannan ayar akwai faɗaitarwa mai girma a game da taimakekeniya a kan albirru albirru dukkan lafazin alkhairi ya shiga cikin albirru wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan والذنب العظيم على التعاون على الإثم والعدوان sannan a cikin wannan aya akwai akwai tsoratarwa mai girma a game da taimakekeniya akan saban Allah da kuma ƙetare iyaka Allah an faɗakar da to daga wajibi ne kansa yake ba al'umma wani sharri yake tunkuɗe ma al'umma wani alkhairi yake koro ma al'umma wannan shine mutumin da ya samu rabo a duniya kuma ya samu rabo a lahira kuma sakamakon sa tun a duniya Allah subhanahu wata'ala ke saka aikin alheri da kake tun a duniya Allah yake nuna maka abin da kai manzo Allah ta wata rana ya magana kan riya yayi maganganu masu zafi masu tsanani wa'azi akan riya sai wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah ɗayan ne yana yin aikin alheri kuma mutane su yabe shi shin wannan yana shirya manzo Allah mutum ne ce in an yabe ka kayi aikin alheri ba kai ka nemi ya babba yake tilka bushra adila wannan bishara ce ta kusa kusa Allah ya karba aikin kake shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mala'ika Jibrilu ya yarda da kai a can sama mala'ika Jibrilu ya zo ya sanar da mala'iku cewa Allah ya yarda da aikin wane ni ma na yarda da shi kuma ku yarda da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan masa da karbuwa a banka duk aikin alkhairi da kake yi tun a duniya za ka samu sakamakon الإمام البخاري يذكر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا فؤجوا ورقة تيمكم ألا تساقى مكم تيمكم اشفعوا قل كين تيتون الحين قل أبعد كتبوا وقل كين تيمكم tu'jaru za a ba ku lada za a ba ku lada a duniya kuma a ba ku lada a lahira tun a duniya mutum zai fara ganin sakamakon abin da al ibn Abid duriya ya fitar da wani hadisi mai tsawo a cikin littafin sa karami mai suna qada'ul hawadith bi isnadi hadd riwayar sayyidina abdullahi ibn umar hadisi ne mai tsawo سيدنا عبد الله بن عمر يشي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشي أحب الناس إلى الله أوفأهم fiyayye a cikin mutane wanda Allah ya kusar da wanda ya bude taimakon al'umma. Mutumin da yake taimaka ma al'umma da abin da Allah ya ba na dama, domin dama ce, za iya wata kuma ce maka. Duk abin da Allah ya ba ka, yin amfani da shi lokacin da ya tantanta, to da rayuwarka ce Allah ya ba wannan dama. sai ka rika da ka sani da ka yi lokacin da kuma da na sani ba zai amfane ka ba amma lokacin da Allah ya baka dama yi kokari kai amfani da wannan dama idza habbat riyahuka fastalimha balarabe yace wai idan iskar ta kada to yi sauri kai shanya in rana ta fito yi sauri kai shanya domin ba za ta tabbata damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yi kokari kai amfani da ita wataƙila ba ka cikin wannan da za ta tafi a duniya sai ya zama ka shiga cikin wanda laraba suke cewa wa umri qasurat amaduhu wa tas'at amdadu ga rayuwa ɗan kaɗan in za a kirga ta shekaru ɗan kaɗan amma alkhairan da suke cikin ta masu yawa sai wani ya shekara arba'in a duniya kai aliyayi arba'in amma ta shiga alkhairin da ya ba al'imamu na nabi da duk littafin da suke jira al'imamu na ya rubuta shekarun shi arba'in da wani a biyar haka har malamai suka rubuta littafi wani malami ya rubuta littafi ya samu suna ballan mujawi bil arba'in min umrihi min al-ulama daga cikin malamai ga littafin wadanda ba su fi shekara arba'in ba samu mutu amma ka ga littafin da suke rubuta kai aka baka littafi da aka karanta a cikin shekara arba'in ba za ka iya ba shekara arba'in ba za ka iya sauka littafi amma shi rubuta ya ko ba shi kadai ya rubuta ya rubuta masu yawa to daga mutum damar da ya samu ya yi amfani da ita kafin damar ta ta tafi ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya fito a cikin mutane a wasa'uhum shi ne wanda ya fi amfani a duniya iya zuwa ce kai mai kuɗi ne a cikin anguwa amma sai a ita lissafi a ce kowa ya ta tunani a ce ba a san wanda ka taɓa ce maka ga yara nan suna kasa biyan kuɗin waye suna kasa biyan kuɗin neku suna kasa biyan kuɗin ja sai ce baka taɓa biya ba ko ɗaya ba kai kuma kana shiga cikin motoci waɗanda suka ba su ƙamshi ba su numfashi kake shiga ka wuce amma ba wanda ka taɓa ce maka a cikin al'umma sai a yi zafi a ce ka fito takara ka fito takarar ɗan majalisa ko ka fito takarar gwamna ko ka fito takarar kaza da ta kana da naira biliyan kaza amma a cikin layin ku ba wanda ya taɓa cin gajiyar naira dubu ɗayan ka al'umman mu ne fa wannan haka al'umman mu yake kuma a ci gaba da girmama mutum babban mutum ne a cikin al'umma amma babu alkhairin da ko kara dai a cikin mutane kuma wani suna nan suna masa fadi ne ba zan sani yake ahabbun nasi anfa'uhum ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum wanda Allah ya uku a cikin mutane shine mutumin da ya fi amfanar al'umma wa habbul a'mali ila Allah aikin da Allah ya fi so sururun tudkhiluhu ala muslim da Allah ya fi so a cikin ayyuka shine ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi dan uwanka musulmi ya ji farin ciki ta sanadiyya saboda ka biya masa wata bukata ta ta alkhair aw takshifu anhu tubatan ko kuma ka yaye mushi wani bakin ciki yana cikin bakin ciki na damuwa na rai hanyoyi duk sun kulle masa sai ka bude masa hanya alkhairi Allah ya fi son wannan kai. au tabdi an daynan ko ka biya masa bashi shi yasa musulunci ke da ka'ida ta amana ana bin wani bashi ka zo ka ce bashin ya dawo kanka kai za ka biya kuma ka riƙa yin shi bitafi shari'a ta baka dama ka biya daki daki ba lokaci ɗaya ba har ma shari'a ta sa ka cikin waɗanda za a yi halatta su ba a sun idan kai hamala bashin wani kake ya dawo kanka sai ka kasa biya shara mutunci ce ya halatta kai bara haka gama biya ina cin wanda shari'a ta ba su dama su uku ba wannan kuma wani babu mai canza au tasbudu an juju'an ko kuma ka kore mishi wata yunwa illa cikin matukar yunwa a cikin azumin nan wani sai ya gama buɗe baki a yi buɗe baki bai san abin da zai ci ba yi da shi sai ka ciyar da shi wannan fa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo sai ya ce wala an amshi ma'a akhi muslim fi hajatin fi hajatihi fi hajatihi wallahi in yi tafiya in yi kokari tare da ɗan uwan musulmi na akan wata bukatarsa a hasbu ilayya min an ataki fa fil masjid sha'a wallahi gara in gara in wannan da in yi tikafin wata Kisin manzalin kuma ne da isnadi haka wanda ne ce gare ya tsaya wani ɗan uwansa musu za ka shiga itikadi ka shirya za ka shiga itikadi kuma manzon sama ba a lokacin yana magana da masallacin shi a masallacin shi yake magana wanda in kai sanda ɗaya a wannan masallacin sanda ɗaya ta farilla za a ninka maka lada sau dubu ɗaya fiye da masallacin da ba shi ba in kai sallah a masallacin manzo Allah sallah za a ba ka nada dubu ne fiye da masallacin da ba shi ba hadisi to amma manzo ne yace dan uwansa na da bukata ya tsaya ya ga ya biya ma dan uwansa bukatar nan su yi kai komo don biyan bukatar dan uwansa musulmin nan ta masa da yi kafin wata daya a masallacin Kada ka ga wata ɗaya zai samu salloli guda nawa kullum zai yi salloli guda biyar biyar biyar so talatin nawa kenan dari da nawa eh? to dari da hamsin to lada dubu dai-dai, dubu dai-dai, to dari da hamsin dubu dari da hamsin don su ce gare ya ci ya tsaya ya siya masa tsohonsa su zuwa fa addinin mu ba yanzu akwai tsarin da ya girmama ɗan adam da karama ɗan adam ya ɗaukaka ɗan adam kamar addinin mu wa man kaffa ghadaba manzo sun ce duk wanda ya danna fushinsa fatara Allahu awratan shi ma Allah zai rufa masa al'auran ba za a ga wallansa asirin shi ba zai tuni ba wa man kazaba ghaizan duk wanda ya boye fushinsa walau sha'a an yumdiyahu amdahu da ya ga dama zai iya zartar da fushin fada Allahu khalfahu riban yawmal qiyamah Allah zai cika yadda da shi a cikin zuciyarsa ranar lahira ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبت حاله ثم mutumin da ya tsayaye kai komo don tabbatar da biyan buƙatar wani ɗan uwansa musulmi asbata Allah ta'ala qadamahu yawma tasaddud aqdam Allah zai tabbatar da digadigansa ranar da kafafuwa suke zamewa ran lahiya wa inna su khulqi la yufsidu al amala kama yufsidu al akala manzon su ne ce mummunar tabi'a in taimako na ɓata aiki kamar yadda ju da ƙasa da ta ɗata ke ɓata zuma ku duba wannan hadisi biyan buƙatar dan uwanka musulmi ya kuka je kai kafin wata ɗaya. ba zan so yi faɗi gobe a ce siyasa kafin sannan. wani ya ce siyasa kafin sallah ko wani ya ce gara kaza da Ma zan so yi faɗi da kanka. fassara aka yi ta larabci daga hausa daga larabci zuwa hausa ko da muhimmancin taimakekeniya a cikin musulunci sai ka addinin nan ba na wasa bane sun yi shi da gaske waka ga yadda mutanen da suke ɗauka, sun ne kudi a cikin unguwa sai su taimakon mutane ba wani naira shi ba za ta haɗa shi da wani ba naira shi ba za ta haɗa shi da wani ba wace zo ya zama lalalin masallaci ba aikin shi bane ni na ta faɗin wannan magana ba aikin shi bane ladanci ya ban wanda ba matsayin shi zai ladanci shi kuma ya da ladanai amma sai ka zo ka ce kai za ka kira sallah ka zo kana kiran sallah ba za ka taimaki mutane ba mako ne aikin kowa da babu yanzu aka zo da wani bai da lafiya aka ce za a mushi fida an ce wanda yake likita zai masa fida ko to ka fahimci haka to haka aikin kiran sallah kai ba babun ka bane aikin ka shine Allah ya baka aikin ka tunje ya baka zuciya. Allah ya baka aiki ka dauki dukiyar ka kai aiki da ita na sha yin wannan tambaya me yasa hadisan na Usman ibn Affan ba su da yawa hadisan na Usman ba su da yawa hadisan na Abdurrahman ibn Auf ba su da yawa amma ina ake jin su shine wajen taimako da hadisai da yawan karantar da mutane sai na Usman ya samu fallalar da manzon Allah ya ce masa ma zarra Usman ba'da ma fa'ala yau ba abin da zai sake cutar da sai na Usman daga yau kan da yayi wannan alkhairi me yayi karantar da hadisi yayi ba karantar da hadisi yayi ba dukiya ya bada mai yawa za a tafi yakin tabuka manzon ya ce duk abin da sai na Usman zai yi daga yau ba zai zama sanadi ba har ya mutu lada zai ta samu amma ka ga ibn mas'ud ne ba mai kudi bane shi a hadisi yake da qur'ani ibn abbas ba mai kudi bane a hadisi yake da qur'ani abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu a hadisi yake anan ake jin to haka sahabban annabi sama suka fahimta duk damar da Allah ya ba su ba su ketare wannan damar su ke inda ba damar su kuma an ka shiga damar da ba taka ba to kunya za ka yi ko ba za ka amfanar ba amma idan ka tsaya a damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ya aje ka ana to sai ka ji daɗi sai kanka ka san kana bin tsarin Allah sannan kuma ka taimaki al'umma al'umma su maka su yabe ka da alkhairi kuma Allah ya ce amin mala'iku su ce amin Allah ya amsa amma ka shiga fannin da ba nan ka sai ita rigima to malamai suka tambaya suka ce shin ya halatta mutum ya ceto wani misali an kulla wani ba a kan haƙƙi ba a kuku sai ka je kai kana da dama ka je ka karɓo delin shin ya halatta ka ce sai an biya ka malamai suka ce ko ya halatta a baka wani abu suka ce yana da sura yana da yanayi biyu yanayi na farko shine ka kulla sharadi ka ce ba za ka kwato wani ba alhali tana da dama a wajen ƴan sanda sai in za a baka kaza malamai ce wannan haramu dan Allah ake neman abu amma ka ce shi ba kan kuma hakki ba fa an kama shi ne kila an zo ana wur wur wur sai aka hada da shi aka sa shi a cikin mota aka tafi sai ka je ka an so shi dan Allah to idan daga baya misali baban shi ya zo ya baka wani abu malamai ta suke safani a kan wannan wancan an yi tufaki haramun ka ce sai an biya ka za ka yi. sai suka yi sabani wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta al-imam ibn hazm ya bada a cikin littafin sa al-muhalla bil athar yace wa amma man nasara akhara fi haqqi amma wanda ya je taimaki dan uwansa akan wani haƙƙi aw nafa anhu zulman ko ya tunkuɗe mishi wani zalunci Wa ولم يشترط عليه في ذلك عطاء bai sa mushi shar'i ya ce sai ya ba shi wani abu ba fa ahada ilayhi mukafa'atan shi kuma sai ya zo mushi tsanka a matsayin kuɗi fa hada hasanul la da kabahu wannan ba ba ce shi mai kyau ne ba mu ba ba ba ne kuma ce ba kyau ba mai kyau ne kun fahimta abin da yake nufi wani aka zalunta aka je aka tauye masa haƙƙi ba akan haƙƙi ba aka zalunce shi kai kuma kana da dama sai ka je ka kwaso masa haƙƙinsa to shi kuma sai ya ji daɗi sai ya zo ya maka kyauta amma mun na hajji ne ce ya halatta ka sami mu sai ka sa shi kyauta ke ba amma kana da dama ka kwato shi da masa wannan haƙƙin nasa sai ya zo ya faɗa maka sai ka ce a ai ni ba na haƙƙin banza nawa za ka ba to nan ya zama rishwa ya zama cin hanci da haramun ne amma ba kai ka ce ya baka ba daga baya sai ya baka al-imamu na hajji ya babu laifi لأنه من جملة شكر المنعم domin yana cikin bangare na godiyar wanda ya maka ni'ima wanda ya kyautata maka sannan wa hajiyatin wannan kuma wata kyauta ce ko wa hajiyatin sannan wata kyauta ce akan mutum shi yasa sa kai ba kai kace ya baka ba wa ma na'lamu qur'anan wala sunnatan fil man'i min zalika al-imam ya hazm ba mu san aya ko hadisi da suka zo suka hana a yi haka ba ko da haka ba laifi asali don Allah ake kayi don Allah sai wani ya zo shi din da kamawa sai ya ji daɗi sai ya zo ya kawo maka wani abu ya ce gashi Allah na hajji ya ce ba ba ne don ka'an ta, amma kuma sai mu kara sai mu ce in kake an tsaya domin ikhlasin ka ya kara karkafa sannan kuma kada mutane su maka zato cewa ai haɗin baki kuka yi da ba in ya fito ne da ba ka kuta a wajen Allah ka kuta a wajen mutane mun gane sannan yan uwa ba a yin ceto a fato wani alhali ya waje ba a zartar masa da haƙƙin Allah saboda hadisin al al-Bukhari akwai matar da ake ce mata al-mar'atul makhsuliyya al-Imam al-Bukhari da al sun fitar da hadisi mar'atul maqsuliya wata mata ce a wata riwayar aka ce dauke dauke take shiga kan gidan ta dauke musu kaza a wata riwaya aka ce kana tasta'ihu al-amti ada thumma tunshiha sai ta je ta ce a ba ta aran rariya tun haka zo aka ce ta bada ta ce ba ita ba a bata tana aran kayan amfani na gida sai ta ce ita ba ta ara ba sai kwanciyar a akan wannan kayan shi kenan da halin da ya tabbata sai manzo Allah su ya yake a kawo ta a yake mata hawo an ta zo a rawu kuma tabbatar babban gida ce kabilar banu mahzu kabila ce mai girma da ake girmama a madina kai yanzu za a yanke ma almar'atul mahzuliyya imra'atun min bani mahzul za a yanke mata hannu babban mutum babban gida haka ai sunan gidan ke lalace ya ka ce tafiya za a yi ya ka ce a je a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a yaje mata ku ji ba a je a ce a yaje mata ka a yanke mata hannu ya ka ce wa ko yake ce yi wannan karfin halin ya ka ce ga utamatu bin zaidi hibbu rasulillahi ibn hibbi rasulillahi annabi na son Usama sannan yana son babansa zai dukkanin su masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah kuma yana son za ka ce a sha samu Usama ibn Zaid ya je ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ka a yanke ma al-maqatil makhdumiyya hannu shi ke nan Usama ya karfin hali ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a aikin Allah al-maqatil al-makhdumiyya babban mace daga babban gida idan aka yanke mata hannu tarihin gidan su zai lalace sunan gidan zai ɓaci kaza kaza kaza kaza wannan so ya gama jinsu sai da ya gama jinsu sai sai sukan mazan sama ta canza ghayyara wajhu sai duk fuskar manzon sallama dama malamai suka riwaya ta tabbata isnadi ingantacce aka ce wa kana idza kariha shay'an urifa zalika fi wajhi in annan zai san abu ta fuska ake gane sai manzon sallama yace sallu usama atashfa fi hajjin min fadlillahi ya usama yanzu usama har karfin hannunka ya kai ka zo kana cewa a yafe ma wata kana neman taimako akan azar za a zartar da hukuncin Allah ka ce ka ayi manzon da sassa ne ce a sa masa mimbar dan a taru ya hau mimbar manzon da sassa ne ya ce yanzu har al'umma ta kai ta zo tana neman ceton wanda ta tsata za a yanke mata haƙƙi manzon da sassa ne ce fa innama halaka alladina min qablikum annahum idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al Ku sani abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku sun halaka ne idan wanda yake babban mutum ko wanda ke da alaka da wani a cikin ku yayi sata sai a ce a kare shi ai shi kan babban gida ne a fashi ya aikata abin da ya ga dama amma idan wanda yake da rauni wanda bai da kowa bai da kowa ya sata sai a ce a kamo shi a yanke masa hannu فالظالم سنة ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد أعادها الله تركت da kafa Muhammadu ya Ba zan so ne so ka daga matsayin sa na manzo yace kai ni alkali ne yanzu ku daina maganar ni manzon Allah ne ku ɗauka ni alkali ne aka naɗa ni wallahi da Fatima diyan Muhammadu za ta fata wato ke kenan Allah ya tsare ta ba za ta yi ba Ki wallahi sai annabi ya sai manzo sai Muhammadu ya yanke mata hannu aka kamo almar'atul makhzuniya ga guntul hannu ta zama mai hannu da so da ka ba a neman ma wani yanci akan abin da ba na gaskiya abin da yake na gaskiya sai a neman haƙƙi amma abin da yake ba na gaskiya ba to bai halatta wani ya neman masa ya shiga tsakani idan al'umma tana wannan na cewa za ta yi gaba abin da ke faruwa kenan a Najeriya in ce lokaci yayi saura da tambayoyi kuma tambayoyi suna da yawa amma na so mu kama aya in da haka za mu kai ne insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba gobe in ci gaba da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da izinin a cikin addinin sa tabbatar da da mu akan gaskiya ya kare mu da tsari malamai menene hukuncin mace ko namiji da ke mu'amala da sani ba zuwa gidan duba haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata wanda ma ya je to ya kafirce mu abinda Allah ya tukar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam mujarradin zuwa ko da baka ji abinda baka yadda da abinda ya faɗi ba baka yi aiki ke da abinda bokan ya faɗa maka ba ba za a karɓi sannan kamar ta kwana arba'in sannan ka yadda da abinda ya faɗa mutum ya kafirce mu abinda Allah ya saukar ma tukar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan waɗannan ƴan duba su ne sharrin fa al'umma duk sharrin da ake da rashin ci gaban ƙasa da bala'o'i su suke zuwa suke su ba shi wa gabanni a zalimai dama su gaba da cutar da mutane har da waɗanda ba musulmai ba Allah shi ne tafi malam ne ne hukuncin karanta wa mamaci su wata mulki a kabarinsa bid'a ne bai tabbata ba a karanta ma mamaci komai daga cikin alƙur'ani abin da ya tabbata shi ne a masa ake. manzo Allah zai Salama idan aka kai gawa aka gama nufi ta sai ce sai ce فاغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن neman maɗan'uwan guda fara ku neman masa tabbata wajen amsa tambaya domin yanzu za a fara masa tambaya abin da ya tabbata ke sannan kuma a ci gaba da masa addu'a ci gaba da masa addu'a duk lokacin da aka samu dama addu'a za ta je zuwa da kabarin abin da ake ce amma karanta alkur'ani da mamaci bai tabbata wanda yake kwatankwacin mumuni a masallaci kamar kafiri ne kamar kamar kamar kifi ne a cikin ruwa kwatankwacin munafiki a masallaci kamar tsuntsu ne a keji. malam wannan hadisi ne ko ko magana malamai hadisi ne wasu suke jawa amma ni ne ban taba gane shi amma na sha jin ana faɗi shi kuma da hausa amma ni ne ban taba gani ba gaskiya gaskiyar magana in na ce ban taba gani ba kila ya zama da gaske a kai amma ni dai iyaka abin da na sani ban taba gani shi kuma da na karanta wannan da da littafan hadisi da nake da su daidai gudu na duba ban gasu ba da wanda suke tattaro hadisi da shikai na so ko da ma a ce dai da ifi in zo dan faki ni dai ban gani ba sai ku je ku ci gaba da bincike wanda ya gano gobe ke kama da hausa ni ma na shafi su ba tabbatin ma ne zai na wanda ya ce shi ne aka ɗauke shi aiki kusan wata biyar tun da aka kai shi aka ce yaje je za a neme shi shi kenan ba a neme shi ba amma kowane wata za a biya shi albashi to me hukuncin kuɗin da yake ya je mana ko da ba a neme shi bai kai kan shi sai kudin za su yafi cin su a halal domin ana samun yin wannan kuskure sai daga baya sai a gano kuɗin nan da aka yi ta bashi ba a kan daidai aka bashi to daga ya je ya bincika ni ne wani wanda na bi application lokaci ta za kuma aka bani offer amma tun da aka bani ofan nan aka ce in tafi ba a sake ba komai ba an ce in tafi in je in ci gaba da karatu ba in je za a nema to gani ko an manta da ni ne amma kuma na shiga bota na shi kudin wata biyar ya bayyana ya ci don Allah malam ina son a yi mana karin bayani game da zama a gefen titi to in zama a gefen titi asali manzo Allah sama ya an ya hana sahabban yace su daina zaman gefen titi akwai suka ce amma ikin Allah zaman titi ba muna kan zazzaunawa wani su ne ce don kun ce dole ne kun zo a baki titi ga hakkokin hanya ku tsare ma titi hanyar hakkokinsa na farko gabbul basar kakku kai kallon haram kakku kai kallon matan wuta. akwai namiji ma namiji ma baya son kallo da yawa wani haka ta kallon ke ji zai fashi in kun zauna a titi ku kuka kallon mutane za ka iya wannan in za ka iya sharɗin fakuci na biyu al'amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar sannan in ka ga an yi wani abu da ba mai kyau ba ka hana in ka ga an yi ba ai abu mai kyau ba ka ce haƙƙin hanya ne wannan haƙƙin zaman ji in za ka iya duka zai da sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a shiryatar da wanda ya zo yana neman hanya bai gane hanya ba ka nuna masa hanya in ma ta kama sai ta tashi ka kai shi inda yake bukata to ka kai shi sannan mazan sun yace rabbi salam an maka sallama ka maida in za ka cika waɗannan sharuɗan su ne adabu al-jurusi ala turuki na jibban zama akan hanya kenan in ka cika su ka ci gaba da zama in ka san ba za ka cika ba to wal yata'aka baituka wal tabki ala khati'ati wal yata'aka baituka ka zauna a gidanka wal tabki ala khati'atika kai ta kuka game da zanubin da kake aikata musamman yin wannan lokacin in za ka biya waɗannan haƙoƙin to kai in ko ba za ka biya ba to ka kiyaye haka in ba ka ba ka zo ranar lahira cikin ta cikin biye zaman biyu malam don Allah ne hukuncin mata likitoci masu sa ma maza abin bawali a asibiti alhali akwai maza da yawa wannan halin da ake ciki a ƙasa ba za ka zo ka ce ga hukuncin mutum ba yanayi ne da ake ciki a ƙasa yanayi ne na farko ba a kan tsarin Allah ƙasa take ƙasa tana bin tsari ne na dimokuradiyya. So daga ba wanda dokokin shari'a musulunci na farko shi sannan na biyu karancin waɗanda za su yi aikin na asibiti shi ma ne na koma zuwa ga wani. da an fi tsarin Allah za a samar da wadatattun likitoci su duba maza nafis maza su duba maza nafis mata su duba mata likitoci mata su duba mata sannan na uku shi ne karancin waɗanda suke zuwa su je su karatun da manufa a cikin su suka dawo haka sadaka ba lokacin hukunci bane lokacin wa'azi ne na hajara ba za a yanke mu hukunci in yanzu ka je asibiti ka kai ba za ka yi da wannan ba sai a kyale ka tashi a kyale ka ciwon ne kashi to halin da ake ciki wajibi ne musulmi su yi kokari wata ran nan a wata muhadara a cikin gari ta mun tambaya akan me hukuncin ba ta je da karanta Ingilishi na ce ba ba a haramta ba amma ta ne a Ingilishi din ake bukata yanzu kai uba da za ka ba yanka ta da karanta architecture ko ta je da karanta so zai, ko ta je da karanta da kalikan injiniya wai mai in ka gaba zai ta hawa falwaya ba mu da manufa a karatu ba shi ake bukatar mata su ba akwai inda ake bukatar su kane kane a cikin amma ba ko kuma suna da karanci in akwai likitoci musulmai kwararru masu masu kula da mata masu kula da ƙananan yara na mata sai su kula da mata maza kuma su kula da maza ka'idar musulunci to ma halin da ake ciki a yanzu ba za ka zo kai yin zuwa hukunci ba ni yanke hukunci ne lokacin wa'azi ne na ai kokari a gyara in aka ki gyarawa zuwa wani lokaci to sai a yanke hukunci a ce wanda ba a yi ba ko kuma a ce gashi an samu wadatattun da ake bukata amma wani ya doge ya daina aikata sabanin haka to sai a yanke masa hukunci amma yanzu ba sai kana iya zuwa asibiti ɗakin maza ne ɗakin maza ne ni kun san na kwanta a asibiti kwanan da ko wani ala zalika min shahidi Ko wanda zai bar labarin a cikin kula ni na gani wani ala zalika ala zalika min shahidi za a kawo wasu jin maza ne marasa lafiya amma na cikin da za ku kwana da su mata ne guda biyu na cikin nas nas mata ne su kuma duk maza ne idan wani abu ya dame ka na dole ne kike ya zo ya duba kai, ita za ta je da wuri likita in wani abu ne da kai za a ruwa kamar yin allura kamar wannan sa abun ba wanda ta za ta ba. su ta san ki su tsawon mu su tangala wandan ka in ko ba haka ba ka kwana ka mutu a ranar da gaske ba abin da ya dame ki ya za ka yi har muna cikin wani yanayi ke saboda ba lokacin yin hukunci ne lokacin wa'azi ne a faɗaka wannan na ba ku labarin abin da ni na gani ne da ido na hakkul yaqin nake da ba ainul yaqin ba ba ainul yaqin to da ka wannan ba ne shin akwai wani dalili a musulunci menene ciwo wadda limamai kan yi ba ciwo wadda limamai kan yi bayan an yi sallah yi mana sunna idan liman ya gama sallah ya assalamu alaikum ya wai ko ya tsaya ya kalli mutane sunna ne manzo sama ya kasance kan ya aka bayan ya ce astaghfirullah to uku allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zul jalal wal ikram sai ya waigo ta bangaren daman sa ya fuskanta al'umma sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa